Eh, gombonci kan ngani kebe nan tongondi ti anabi ñimmunga ado kay faru sero sere allah gada kube no khiri kitabendi allah gada soro kube no khiri kitabendi a to onko nanti anem ñimmu ni ide kay katta soronga imatonunga ambana ora tuba momi tuba ke wajabin teñanoyi onan ton gondi tisuwa bai bayni allah ka kallon kallamute gani suratu ghafiri di ati walakad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka allah dali kallon wuta gani ti farin da gani ida kai farin kai an kane idi yogunu kibaren da gani imi yogunu kibaren konanda kendi kuna kewa jabin tenya noyi onan tongoni ti ani nyimme su allah da kibaren ko qur'ana kedi mama kibarin ko madama allah gada kai onan tongondi tay oni suraga tonguntonga Baina allah dali kallon kallawunte gani wa in min ummatin illa khala fiha nadirun immato suma dangi aganta igada gongondana kai katiya. kendi kuna kewa jabin tenya noi onan to ngonditi animi nyim mon cuy be gana bane koti animi nyim bane koti, an ana kai fara unna kari an kaman kafira ko anda allah kuta anda faren kuta amma to ti qur'ana ke e mu nyimu no to ngari qur'ana kenogondi ado hayfaro tampille do karagwani tampille do soro karagi allah da kunya onko qur'ana kedi di hay katta i soronga ku tampille do tampille kedo soron karagi sire be gana sire bane na kare kudi an kaman kafira ko anta daga nan anta daga nan o daga ni ona sire onko nanti ki andim ñimme hulane toxondi kiyayi dalilen to maxayi qur'ana ke noxondi ma sunnandi a kabante ñani wajabin ten noita noyta on to gonniti allah gara kuɓenu toxon ko aɗo agama kuɓenu toxon ko kuɓenu toxon gari qur'ana kedi iya hay kuy nuha idris صالح إبراهيم هود لوط يونس إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف وأيوب شعيب موسى هارون واليسع وذي الكفل وداود زكريا سليمان وإلياس ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم أجمعين كنت رغنو دغني ونا سريت اوكو nanti kati hulani ni anim ñimme hulani ay atogon ni ke ay anani dalilen to o dangani qur'ana kedi ado sunna ko anim ñimu benu oga giri togon kubenu igatini dangani ulul azim soro karagiyani kubenu gara fi koten gen malle mago nan koto andimi ñin kuttunga ibrahim ado musa ado isa ado muhammadu sallallahu alaihi wasallam nuhani iho hanan alayhim salatu wassalam onan tongondi nanti alla da ku annabi ñimmuxoy kati soronga ina ñangidangani nimisi be nuga tongondi ti allayi iga kanai, ina ña ku be nuga da alla kuta igama ni ta kai farunga nanti hoho gama tongondi lahara kota taqinta ñinan kaman an a ñini jahannama dun keñani allah dali tun ka kallanŋute gani suratul an'ami di wama nursilu mursalin illa mubashirin wa mundirin faman amana wa aslah fala khawfun alayhim wala hum yahzanun walladhina kadhabu biayatina yamassuhum ladhab bima kanu yafsukun allah tunga kallamunten daali ati inta kay faarun kayniti fofoy a ganta ina ɲa nimisi wasanoyi yemmun dangani kubenu ga tongondi ina ɲa gongondanoyi yemmundangani kubenuga kafiraku ati faman amana sirebe gana tongondi tongondi yake bananta wasene de anna golli siren golli an tongondi yake halle kan ta kunyen muwayi la kunyen ta sunono ka benuga kafira kafiraku igara farun garandi igama duŋe toŋondini iga filla kahi yangan kateyin na kunya kitana gani igani kuteye be ɲana tuna ke nogondi kendi kuna maremu on kawa ono kilun togo kedi kaifarun gari ti kebe oni toŋondi tayi fare ɲani lagarenŋa sallallahu alaihi wasallam onan duŋete a shari'a ke a gariti sariya kebe ta yi an gana ne na kari farin ke kebe an kama kafira ku har gana ne an ga salli ni urondo ke an ga sumunu an kama kafira ku kenya kya wajabin tennoyi on tan wonni kai kaifarun da mancuyi ado annabi mu. Ado égalite kuɓe mi bayni allah ra kenya sarti ñayi ati wa man yutii er rasula faqad ata allah sirebe gana faren batu anda allah batu kendi kuna oga kebe fahamuni yere sir sugara faren kuta anda allah kuta sir anta fa allah batta angatina ankenta a faren batta An gada faren kuta an da allah kuta ten kuna sira su dinallanta sahana man nan ton wonditi ku a faruwayi igari ta sharia keɓe allah da kai farun kai a gana bane su kay ken axatinga na dangi soron dina ke illa ina horadi kebe gama ñaadi kenya sabu dangani ana yille ana ñimme tana xeyni yo ada ke ko na qurandi nanti fare ñani anami ñimmun cuholagarenga ayani timmandadenga ken kuna faren dan ke sariya ke a dumanten ni abada ma duna gangiri ani ñimme tana taxarina halle yo o gada ke ko nanti on to ngondi ti alamni mun cuyi ado igari ti kebe on ton wandi suyi ti suyi on maga bani su garande yogora wa ke simmana anati kendi kuna yahudiya nun do wa nasara nun ona mani konno kun kibarendi iga suna tongunya kamaba otinalla bayni idi dina ke harakuwa hibe gallin idan ani ida kento gadi kebe gantalin ida ida bogadi hibe gallin ida ida kahai ho ho gantalin ida ngani ila ida kella to ni bakkaj kendi kuna otto niya nanti i anni mi nyimmuku ido to munyalli nangiri allah yi i kumma dina ñilla de i soro ñanda dina ñilla i fati halle ma allah gada i sawurgi wakati be kendi kuna animiñin kudo kebe gari o tongonin ta suya yo ka kebe a soro ngara illa halle i gara garukuɓe nuradi onta tongonintiya ken morun tentoy oto wani a nanti allah di xeyi wona ke xa taxuncon o sondo men nanti xey faaru ñaaji kun nan timmanta hadamaren men cuy iyantongunta hadamaren men cuy allah di kunya sugandi ti fasanguntaxunga agama kebe nya seren kutenda ngani bayini adi senondi baka gare nga ada jambayin tiji kundi ta ho ne allah gadi keyti kebe ida, ida ne harfi ma ima ta ima i ida gollen kini ko allah gadi ñamari moxoɓe allah da junubu xoren do junubu tugun nencu aɗa ke ita ke kamma ne baka i tangante ñaani bakka hibru ñaŋeyi mani junubu sabu mane xa saabu dangani bayni i kuŋŋana futundi allah wa wahayu ñankandini nanti hula hulani idan kai anda futunde ñakke dingira hulani ka iyan pamma an kawa kiya ñana kiyan kawa ñana kenta kawa ñana yoka seren kutte kenta ken pakkendi kenyan ñancigi igati animi mun tangante ñani bayni gana futunde be ña wa wahayu ñankannini ni futunde ke sirondi awa qurani xa nanti yampimaxa allah dali tunga kallan unte gani suratul anbiya di wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ona kexata ho sonno mendi nanti allah gada kai faru benu xey a gada a nimñumu benu xey a suni yuguñayi ba mbanen tidi, kendi ya be gana du, du ko mangadan durugi nanti allah dan kin kai ona tan dangani garante allah da ke ko na qurandi on to ngoni tike gaiga nanti allah kai farun cuni gunyai allah da min yimun yida adi dema tikai finunga adi yogunu wurugi yogunu kamma ada fasawuntaku yogonya yogoda amma kenya ya yogoda ngani rondi darajat onan to gondi ha nanti fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayani annabi ñimmun timmandaɗenga bayna allah daali tunka kallagunte di tunka kallagunte gani suratul ahzabu di walakinna rasulullahi wa khatama annabiyin kiristo ayatan hatan ni ñayi suratul ahzab de nanti fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah fare ñani ayani de ñimmun timmandaɗen min yimin taxatana halle allah da khay katta jinna do adama aswai ada khay katti suwayi ana ñangidangani nimisi wasanai ma kenya sabu dangani ke wajibinte ñanoyi ona faren kanu kanuyeyi kanuye be gan koto oy meno kanuye nga Odu dangani. kanuye be gan koto o kanuye nga o saranon dangani aɗo remmun dangani Ado aɗo ɓurtuntencu kota yego umar bnulkhatab adami ke konno faren dangani sallallahu alaihi wasallam ati faren gani, nan ñamunda nan koto hoho suyi aganti ta da gani la ya umar hani harsa limana ganka umma timme yi tiri faren gani nan ñamunda nan koto hoho suyi nan koto faren ta farenta gani al'ana ya umar sasani aga timme kendi kuna kenta daga no dangani ona na kanu nan kutu farenga sallallahu alaihi wasallam o ganani faren kanna kanu ɲa kanuyeyi kanuye be ga tongun o soro gunu walla iwanya kanu nyana. inati maulidun nabawi ti faren teriyanci ne e, a kin kotan ana kine ya handa bar wo fofo su dambe nyana yo ka an gana ti dangani ina faren sunnan tatbiqi i qosen cuni kenya in ta dunyane kenni kuna an ken ma faren kanu faren kanu yengani kebe a garan mari ti kebe an nanya a fajin ta kebe nan ti faren nan kei ga da bari idan idangani i garan mari ñamariti kebe ido kebe gari giri allai an ke ni an do hilla kappenga me hoho hohosu dambe wame kendu kuna on kawa ono kilun togodo kei serebe an gada faren kanu faren kanu yin ni keayi an na tongondi ti honga agari ti kebe agara nyamar kebe anga katu kebe danga anna dabari agaran kaba kebe na kento ononga lew gombo nakatan ni ngani kebe nan to ngondi ti alla gara kitabu benu kandi iya annabi mumma ha kena kelli na gankaxun ngombo ni ñayi kitabu kubenu alla gadi yankaniya nem ñimmum maxa onan tongondi ti suwa o maxa bane na kari tawretana gelli kunñayi ala tawrata yankandi musa maxa alayhi salam yoka uwa konno yere na qurandi yala humma ke tawreta bega yahudiya num maxa sasa oton woni ti kencu ayba ma gelli musa birantaxundi tawreta kebe kayan kan musa birantaxundi alayhi salam tawreta kebe kayan maka kenya murunten noyi onan tongondi tay bayni ke tawreta begal yahudiya num maxa sasa ida illa ida fo gawe kanundi bakkadi sakkati hinu benuga jonginiti faren muhammadu sallallahu alaihi wasallam akhibaren yayi ida kencu kanuni bakadi sage gadi hibe gallingi dangani ida kentu gadi hibe gantalingi da ida bogadi sage gadi hibe gallingi dangani agamani taureta nogondi ida utu ida kahaji kendi kuna ke taureta bega yahudiya nummaga harafi bayani kotti gana kitadi kebe gari nangirif allai na ñanka musa maxa wo ni ke harafi bane ku ta kesu wo tayya wona su garandiniya bayni iga sahana kenya musa fati halle ti kaman konti gaben cine ñayi lasilintay kebe sahantengi maga igara digama benu mugu mugu do be daga na a tongo a gare da kunya sahana sahana homa me nanti tawreta kendi kebe gi maga oga diga nulu ko noyere na qurandi nanti kebe ga yahudiya num maga sasa harafi bani ko tiya gananya di agi mo gondi na aga yanka nangiri allah wato ngonin tai aku tekesu garenyan lasilin tadangan inzira kana kem mugadi allah gada kitabe kebe kandi isa maga alaihi salam a kana ken bai bayni wa nasara nun kada kitabe ke hibe gadi gelli faren kibarin a sallallahu alaihi wasallam ado kentana hoho gama gemiya ida ke kebe ga gemiya ida sahadi ida ida kentogono sage gari da holladi kebe gama giri allai. kendi kuna oga hibe ta tappo sondo mendi yere nanti harfi bani kotti gana kite kebe ga giri allahi agimu hondi wo tongoninti kenga hohoga kentanandi onta tongonintai ona garandiniya kenya murunten noi bayni an gana haiku kitabu benu ogadi ko bani sun sunti mogondi yi nuka da saha ida mewali angani yogo di, yogo da an gana hayi an ga hibe nyinadi angana kitabe banen pai ta ken nyinadi qur'ana bani ko an gana angana in min do an gana kame kitabu kitabe hay anda ganani asuni bane ay sohi yentadi Zaburu kana kem mugadi kem murun ta nyanoyi wajibi ñano kamma onan to gonditi zaburu a zaburu bi allah gada yankandi nabiyullahi dauda ma alaihi salam amurunte ñanoyi onan to Ado sahifa nu benu allah gadi yankandi musa maxa a gadi yankandi ibrahima maxa Ado musa kin ken xa wajabinte ñanoyi onan wanda ti suwa oga kube kubenu konno fofo gani aga saha nangiri allai harfi bane kottigani awa jabintingani wonan tongoni tay ka kebe ganya gelli i kuñimmenu ho ka humante nyai i gara kebe rada agama ñaadi amurunten toyi bali ke amurunten noyi onan kafira hutai ona garandi nanti kadan ke ho hulane gare ñani a masa hannun Allah kin gana dangi wani ta ƙura'ana ti ƙura'ana ba ni ko kita bai nga gi mo gondi ko aga nan kanangiri Allah yi gobe ken ta daga no muna ta ke ba ni harafi bani kot ona nakari qur'ana ken gondi kenya kenge mi be lingunga malige mal lingunga harafi bane akabantinyani ahramuntinyani na nakari qur'ana ke nogondi bayni qur'ana do kitabi kuttum bogu mewre allah da kela hidun kini nanti iwa qur'ana ke tangana malakara kota maduna gangiri qur'ana kenta illene anta ne aga yanka kafare mu mogoɓe a toko ken qur'ana allah gada qur'ana yankanditi keɓey aɗo kitabu banu i bogume ada qur'ana yankandi katta immaton cuwayi nawtu gelli faren gari wakati be maduna kangiri kitabu kube nuga yanka qur'ana kani kun katta soro wakati ayi a kerkerenten gani kenga dangi baneta a kiten qur'ana kiten togonten ni abada aganta gilli mala kota qur'ana riti keyi na kitabi kube kubenu gari qur'ana kani ni tongondi igara soron kiri katta tawhidan naku kebei qur'ana kada soron kiri katta ken tawhidan naku baneyai una allah raga banei una latubakka hilla kappenga aɗo kentana bayni allah daali tun ka kallahun tegani suratul maida di wa anzalna ilayka bil bilhaqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi allah da qur'ana keyan kandi na kitabu banu kuttongondi kuɓenu gara kani igara soron kirkata tauhidan naku keɓe nanti sahaba ñani kenya murunten no xay onan tongoni tay allah ra ke lahidol le maxun kini nanti ida qur'ana ke iwa tangana ma laxara kota ada ke ko nanti qur'ana yanka halle ma qur'ana ga yankana waxati be garentaxarini ma qur'ana yanka halle onan tongoni ti kenga nanti qur'ana yanka halle kitabe tana suntaga yankana nangiri allahi qur'ana yanka katta tage kumuncuwayi a kitenŋuru nterente ɲani wakati sudanbe bayini ariti ke ayi na e, indu koton pilli jinna do adama na kunya wulaliŋintahu sirebe gana ke qur'ana batu a agaran ñamari kebe anda da kenci gindi a garan anda toxono an nyana ñana ulalingintey duna do laxara ka sirebe gana kuta su an kamanga ñana karamantikenga kenya sabudangani ke wajabinte ñanoyi onan tongondi te qur'ana mumancuyi harafi bane sirebe gana nakari kurana di an kaman kafiraxu kitabenta duna duna dunali lenki iga kitabe kebe dambini katta allayi atti mante nanti illan kupande mañade kuɓenuga soron kittandi lenki bayni qur'ana sahe gillaga yankana wakati ɓe kitabe kuttu kuxa kuncahe i matunum e i e annibiñimmum n fati halleya kendi kuna ke wajabinteñanoyi on ton wanditi qur'anayi qur'ana galiti keɓeyi ma keɓe ga qur'ana di oranta sukkonno yo ka digami bego maxa yeroga konno kenni ke ayi on a wajabinteñano on ton wanditi qur'anayi on maxa harafi bane na kari gombon karagandi ngani keɓeyi kenni nan ton wonditi la kota nan ton wani tilakara ko tan ni fofo su allah gada ko ikita bai kedi tilakara kibarenga ma farenga ɗo kibari ti kenga sallallahu alaihi wasallam onan ton wani ta suyi nan ta suni tun ñayi a suñana aɗo hibe ga ñana kallen palle kelle kabra nga, katenga aɗo mun kiɗo wanna kiɗi tirindi nde unan to gondi ti suyi ado nema ganya na kaburandi ma kaburan palle ma wulliye ma soronga meñini lakara kota kumunga meñini korosiyenga ado gollum kencende ado farenga do khibari ti hawdi keɓey nanti kebe wi wimaxa allah dangane. on tongondita suy ke Kesuni ho ay xaybu ñani amurunte ñana himanar ganke ñani amurunte ñanoyi onan tongoni ta suyi onan tongoni ti siratiya nanti killeyani aga jahannaba kamma faren da maxan kutunun ko onan onan tongoni ti faren nga lakara kota on tongoni ti yi on tongoni ti imbenga Ado allah gada hiɓe teeri kukaman nundan ani serebe ganya arjanna dun kenga anga ni nan kani ma serebe ganaña jahannaba dun kenga anga ni nan kani qur'ana gari tu hohoy ke khibare di ma farenga ɗo xibari tay bin tenya no onan to gondita ta sui um bani kottina kari o gana hay maremu o wañini qur'ana qur'ana ke, a hammin a da ke ni buru buru lahara kibare da lahara kibaren ni o gana hay kibare dambe hi dambe, a waɗo lahara kibare nciitinime limana gankan kun karan, golli siri ñange golli buru ñange ado kentana nan tongoni ti allai nan tongoni ti adam nyimmunga nan wani ti la garama an gani ba ma imbe gani ba ma kentana o gana qur'ana ke hay o wanyini dingira gabe agani dingira gabe agadi agada do la khibarin chitumi ke ga suni himanar ganke nya himu nyani o ma bani suwari kendi serebe gana tongundi tiya wanna hana serebe gana bane na kari lagara kota marem nan tongundi ti qur'ana eh, kota kotanga owa ni qur'ana da koton mogo sirsiri siri.